masu kallon magadan banan za a taka tsakanin shagon shagon abata mai da shagon horon kende kamar yadda kuke kallo wannan dambe a garin ibadan a kenyale ga daidan banan an taka shi a wannan guri gashi nan shagon horon kende gashi nan ya kai shi cikin yan mutane cikin mutane ga dai don nan kamar yadda kuke kallo lafari ya raba gashi nan ya jawo shi a shagon shagon a bata mai gashi nan shine daga bangaren kudu kamar yadda kuke kallo shagon kuma horon kende shine daga bangaren gurmada ga dai don nan kamar yadda kuke kallo a cikin garin ibadan a kenyale Thank

ga lambar nan mansur barka da zuwa shawarar yalo a shafanka shawarar yalo a shafanka ina ma da ganiyar ɗan mutanen rosa kai na da karin zagaya can baka kara yaƙi a gaida sau zai ne na da soja daga bangaren kurmada targade ya allah ya kare ga damban na taka turmi na farko a gidan national chairman na kasa aminu kaura goji a jiya daga bangaren kudu sai yi soja sai yi soja sai yi soja Thank you. Thank you. Thank you. cikin dambe ne fa abokina dan janye kafarka abokina dan janye kafarka Thank you. dambe tsakanin shagon-shagon a fata mai da shagon horon kyanne waɗanda ke ɗauki ba daɗe tsakanin shagon horon kyande da shi na hanyar sarki yaki ɓangaren mamman ɗan sarki na shugaban ƙasa na masu aikin dambe ɗan dambe sun hau wata mamman ya hau jirgi mamman ya kai shagon horon kyande kai kai ka gaji hannun horon kyande kai kai gobe ka gaji hannun balangana yaro ya sani uban yaro ya sani billahi lazi na gaya ma dan kin fasa ki ba ga ga ga ga ana ga ga ana yin sa gagara mota ne sai kusa ga ana nan nan man sa ga ga ga ga ga sarki yaki ta shi da shabo horon kende kai kai ayi kai la ilaha illallah dan fasa wake garan sakiya sakiya

Yeah. Gigi. जानक da shi kenan iyayen gidanmu ba damuwa to iyayen gidanmu yan uwa da abokan arziki idan Allah ya kai mu ranar kai idan Allah ya kai mu ranar ladi shagon baban gida hoton shagon baban gidan bashe yana da yake yan uwa da abokan arziki yana da yake yan uwa da abokan arziki bangaren garkuwa da kuma da hagon dogon dogon ga da daddan za a fara shi biyu ko kowa ku ta hai maganin mai karfi a sai da hadin ba wata a gannan sai dai wani Allah ba sa'a hmm. in ce da ba amarya ba ya ce gane da hanci ba haka na hura kana cije shi ce na hura ga cije shi Asaki, asaki, asaki, asaki, asaki, asaki, asaki, asaki, asaki. daban daban daban daban daban daban daban wanda ya kashe babban gidan mashal a gidan national chairman kallon ku ya saka idan sa cikin naku eh ga damban nan ta alina ya ji dodo dodo sai zama cikin kwantena ta kai alkuran ka tsara kafa tun lana a mutu guru da la ba su magani su daji a yau da shina ma shina ko da rabon mutuwa ba zai je faɗi ba eh ga damban nan a hada mana irin ya Eh, a saki a saki a saki a saki a saki a saki a saki a saki Kesinlikle Atiye. Aşırı sahile babın bir kura. One, two, three, sin, alo. Eyvah. Sota. Alın yaramıka. Meta ile babın bir kura. Yalla su suka ana kansa ba mun muka ana su ba. Yalla kuma dan nan bai isa ne ce yaje da baba ban baba. A'a kuma da kare da kare da kudin abincin kawai. Allah. Allah ba ka mai wannan sarar ne da abinci in duk yana ba ka wannan sarar ba ka ɗari biyar idan mara idan ko mai idan kana mai rana sarki yake da Alhaji Aminu Ina Goje da kai muke zuwa da kai muke dawowa in kana zuwa ina zuwa in ba ka zuwa na aje kaya ga dan mana za a yi da ayye da sabon horon kande ga muka sarki yake in kana zuwa muna zuwa wai ina ƙara ƙaraye ina mai anguwa yano ƙaraye ga kuma yano jama'a ga mai ajin da ake wa ajin bangaren jamus ake a zaune kada ce da shi an kada eh kenan kuka a ah, to haka yake dan magaji da kuma gode wanda ake gabobin ga wadanda ke ɗauki ba daɗi kariya wanda ya kuma ya kori ta a baɗi a ta da lura da kira da ko ba a kira manta idan an ci abinci an yi sallah muna da ajo matakin gora a nan shi ne kuma akwai ajo a nan na kusa sojan mota a nan gidan yawa Allah kai mu amin Allah shi kai mu gobe da safe wayan gidan mu maza da mata ya rube manya da yanda nan ka bata na da yanda ya gyara na Allah shi ta gidan shi lafiya da yanda ya dawo da yanda bai dawo ba da yanda ji a shi riga ce riga kai tashi mutum abin da ya iya in ba ku Allah ga dan ballan tsakanin shago horon kende da shi da ayi kotun damban da za a buga ruwa nan ma dai ana yi amma damban dai gashi na ana buga cikin ruwa daga dai kare Allah ya kare amma ba da kotun kotun Allah ya kawo ta kawo muku wannan daukin dambe zaman masarkin yakin abinci kawo national chairman na masarkin a wani jihar yamma ga damban